Bello ina son in yi maka wata tambaya, kuma idan ka ansa wannan tambayar zan baka naira dubu biyar. Tambayar ita ce nawa ne nisan sama da ƙasa? Raron Allah ban sani ba, ni kuma ga ta tambaya malamin boko, wace dabba ce idan tana ƙasa tana da ƙafa hudu, idan ta soma tashi tana da ƙafa uku. Sannan kuma idan ta yi sama ta koma ƙafa biyu, idan ta tashi saukowa sai ta sauko da ƙafa ɗaya. Wallahi ɗan Fulani ban san ansar wannan tambayar taka ba. To dan Fulani me ya ansar wannan tambayar taka? To ni ma wallahi ban san ansar wannan tambayar da nema ba. Sha'e!